ka koma ta can ka zauna maza koma ta can ta ji na tafi koma can je ka jiki da ta shi tsab koma can koma ba mu jaje ka can ka zauna can yawa zauna a can na ce ba Allah ya ce sammai gaba ɗaya sun yi kusa su rikito akan mutane ƙasa gaba ɗaya ta kusa ta kece ta tsage a samu earthquake ta tsage komai ya afka duwatsu sun yi kusan ji Allah su rugurguje saboda tana ta yi Allah fushi lokacin da aka ce Allah yana da ɗa lokacin da aka ce Allah yana da ɗa to kuma wai mu mu zo ranan da aka ce Allah ya aihu aka dangara masa Isa kuma mu zo mu ci abincin ranan mu zo mu ba da hafi na ranan da ba mu kanmu ba ba mu warware ƙur'ani ba ba mu warware hadisi ba Ta su ma kirista abin da suke yi jahilan ƙasar nan kenan aka yi jahilan ƙasar nan ka ta ƙur'aninka ka ta annabinka ka ta annabi isan ma ko ba ka ba ne? ka ta annabi isan kamar yadda 'yan bidiyan maulidi suka so su yi mana mu karyata manzon Allah da ya gargadi game da bid'a satil umur ya kira sharrul umur bid'a ce shi da mafi sharrin al'amari sharrul umur muhdathatuha sai yan bid'a suka so mu warware kanmu mu ce a ah, ai wanda mu taurin yayi shahada ya kira bid'a bata kullu bid'atin dalala suka so mu warware kanmu ce a ah, babu wanda ya mutu a wurin maulidi ya mutu wajen sabon Allah sai dai da ya nema masa gafara amma shi sa din zuwa aljanna babu wannan tunda ga wani ya mutu tare da manzo Allah ba ba shi suke zuwa jan aljanna ba zala cin yana wuta shine wane ne kirkira yaron manzon Allah ko ba ka bane Imam Buhari yayi babi na musamman a littafin sa babu la yuqalu fulanun shahid yace a kira wani ce masa gashi ya shahada ba domin shahada Allah ne ke bada ita dan shahidi ko ko tambayan kabari ba a masa ba a masa wanka ba a masa likabarin ya mutu haka ake turbude shi musamman wanda ya mutu wajen shahada ku zo mu biya ma yan bid'a certificate ta yi sun gama da mu wala sun ci mu da yaƙi sun rufe mana baki kuma ala da yan bid'a sun so su rufe mana baki ne to yanzu yan su ma yan christmas an yi hira da wani pastor a BBC London kun ji shi Wala abin san ma kalna ɗaya ne da maulidin kirista da maulidin musulmai duk ɗaya ne yace ranar da aka haifi annabi Isa ba wanda ya sani kuma wallahi haka ne nawa ne ga wata babu watan ma bai ce ba wanda ya sani yace me yasa kuke yi in ji dan jarida yace to ai kuma musulmai ai musulmai suna suna maulidi wasu sun dauka bidi'a ne to mu ma a cikin mummuwa bidi'a ne sai yace to amma mu mu a ra'ayin mu soyayyar mu ba zai cika ba sai mun yi wannan yace amma babu a bible annabi isa bai yi ba bai ce yi ba kuma wallahi haka ne annabi isa ya ce ma sai ba shekara ɗari uku to annabi isa an ɗauki ya mutu ji su ba amma muka muka ce mu ce a ɗauke shi bayan shekara ɗari uku an ɗauki annabi isa aka fara maulidi shekara ɗari uku kirsan da kansa ya faɗa bbc ku koma ku ji da haka ne ya ce ya ce akwai kiristoci da yawa waɗanda ba su yi ya ce suka ya ce mu masu yi ba dauke mu yan bidiyan kirista ne kamar da kuma akwai yan bidiyan maulidi kaga jehova Witness jehova Witness ba su yi yan difa life ba su yi suna halin sunan kirista wai <laughs> in ba akwai wallahi ba su yi jehova Witness ba su yi yan difa life ba su yi yan bidiyan su ne kamar mu ba musulmai yan bidiya mu suke yi yan tijjaniya yan kadiriya yan shi'a yan gargajiya da sauran rukuce dai su suke yi amma ba wani ahlus sunna da maulidi addini da aka shi ba shekara 400 manzo Allah ya mutu ko ɗari 500 gurgurdan sabanin malaji na ka zo kai kace ka samu lada ya da kai da al-yawma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam ya da kai da wannan aya aikin haji manzo Allah ta sauka Allah ce na cika muku addinin ku wato aurinka bai cika ba bai cika ba kana jira wa dan bid'a ya zo cika maka dan shi'a shi ne cika maka addini dan gargajiya dan dariqa sufi shi ne cika maka addini wala ka yi asara wala ka yi asara muka addini ya cika tun manzo Allah yana da rai ba ma bukatan karin kowa ba ma bukatan karin yan shi'a ba ma bukatan karin yan tijaniya ba ma bukatan karin yan kadiriya ba ma bukatan karin yan gargajiya mu addinin mu ya cika wanda dai manzo Allah ya zo da shi Allah ya bashi ya cika saboda nan to tunda maulidi bid'a ne Christmas ma bid'a ne to duk musun yanka ba a ci Dan wannan bikin ba a ci wannan ita ce fata wata gaskiya ba a ci da ƙura'ani da hadisi da ko maganar magabata a ƙura'ani mai Allah ya ce inna ma harrama alaikum inna ma harrama alaikum almaitata waddama wa lahamal khinziri wa mauhilla uhilla bihi ligairillah ghairillah faman ittarra ghaira bagin wala adin fala ithma alaihi inna allaha ghafurur rahim Allah ya ce an haramta muku cin mushe Allah ne haramta da jini na yanka damul masfo an haramta ba jini da yake jikin nama ba da naman alade da na gida da na daji duk haramun ne wa ma uhilla bihi da duk yankan da aka yi da wata manufa ba don Allah ba yankan da shari'a wata yadda da shi ba haramun ne ka ci yankan maulidi ba yanka ne na addini ba yankan kirista ba yanka ne na addini ba yanka ne na menene na bid'a to ba a ci ba a ci ƙila wani malami ya ce maka ai Ali bin Abi Talib an kawo masa annahu utiya bi hadiyatin bi hadiyatin nairus fa qabilaha Ali bin Abi Talib to yana da rauni bai tabbata ba kuma ma abin da aka masa ayayin itace ne ba yanka ba ne amma aisha ya tambaye ta cewa ana zuwa mana da yanka a lokacin da makwabtanmu suke bukukuwa sai ta ce duk wani abin da ba yanka ba sun ba ku karba amma yanka kar ku karba kar ku ci kome na yankan su na wannan biki din na wannan ranan eh la takulu zaba'ihim kar ku ci ba a ci saboda nan da yankan maulidi da yankan kirsimeti duk ɗaya ne uwar ubansu ɗaya duk bidi a ce ba a ci kada baka baka ce zaka karba ka je ka ce zaka bunne almabozanci ne ba a yadda ba ba baka karba baka je ka bai almabozanci kuma Allah dai kama ka ka fito fili ka ce addini na ya hana ni in ci Ah, to mutumin da bai ji nauyin ce dangana Allah ma ɗa ba bai ji kunya cewa Allah yana da ɗa ba wanda in an faɗa sama tana ƙoƙarin ta kece ƙasa tana ƙoƙarin ta kece duwatsu suna kokarin gurguje bai ji kunya faɗa ba kai ka ji kunya cewa Allah ya hana ka ka ci in ba lalacewa aƙida ba ba lalacewa aƙidan mutane ne hatta kai ba ma ba sa iya faɗan gaskiya ba zan karɓa maka ba zan je in zubar amma wasu yankanka da kai ba na wannan ranan ba wannan addini ya yarda in ci me ai gaskiya tana da daɗi an gane wannan in ka dan ka karba ka je ka bai wani dan ka to duka yi laifi ka zama ta'awun alal ismi wal udwan ka taimaka ma barna an gane wannan musulmi ba baya dodorido fili yake aqidar sai yake wa karara dan mu Allah ya yi mana komai manzo Allah ya yi mana komai ba boye aqida kun gane wannan saboda kan nan ba a cin yanka to ka ce hafi christmas fa ko hafi new year ba a yi musulunci Mai hafi a ciki a dangana ma Allah ɗa shi ne kake murna hafi Allah yana da ɗa? tsakani da Allah duwatsu su fi ka kishi ƙasa ta fi ka kishi sama ta fi ka kishi su akwai su rugurguzo an da aulin rahamani wala da a lokacin da aka ce Allah yana da ɗa? su fi ka kishi ina aqidarka take su ba ba su ta kalifanci ba fa da sama da ƙasa ghaira mukallafa mu mukallafa ba ba su ta ta kalifanci ba wadda kawai ta kalifanci wane ne mutum ɗan adam to amma su su fi ka kishin Allah suna ƙwari su rugurguje kai kuma zuwa dangana ma Allah da har ka ci kana hafi kana murna ina ƙida ka ta tafi to ai ka warware kanka kamar yadda in kace wanda ya mutu a wajen maulidi ya yi shahada wala kamar ka zo kace kana murna da ranar da aka ce kewayen aihuwan annabi isa kuma za ci annabi isa dan Allah ne wala ka warware kanka wala ka yi contradict din kanka in reality wala ka ka warware kanka kuma za ka haɗu da Allah ka tuba kawai zuwa ga Allah Allah bai da da wa ma yanbaghi lirrahmani an khiza walad bai dace a ce Allah yana da da ba bai dace ba gajiyayye kashashe shi ne ke neman ɗani kenan wanda zai taya ni aiki ko wanda zan aika ko gane ba ne to amma Allah yana da bukata ne wajen wani me zai da ɗa me zai da mata in Allah wato Qur'an Allah ya walwalan kansa Qur'ani bai walwalan kansa idan Allah ya bukaci da kenan Allah ya kenan Allah yana warware kansa kenan Allah ya ce shi ba mabukaci bane in yarbi in yarki da ya zo mai kenan mai bukata Allah ce mai bukata in yi rikima ta zama mai kenan mai bukata sai sa Allah ke kora da a gare shi ya kora mata a gare shi ya kora abokin tarayya kowa bawansa ne in kullu in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahman abda Allah ce da sama da ƙasa kowa dai zo wurin Allah ne a matsayin bawa ba da ba ba aboki ba ba mataimaki ba ba kini ba illa atir rahman abda dai zo ne a matsayin bawa to haka ce Allah yana da mata ai kuma ya zama mabukaci ni ne mabukaci nake bukatar mata kai ne mabukaci kake bukatar mata ni ne mabukaci kake bukatar da kai ne mabukaci kake bukatar da Allah ba ruwansa da wannan da kuma ku zo ku dangana ma Allah da ai kaskanci suka dangana ma Allah kiristoti da suka ce wa Isa dan Allah ne Isa zama dan Allah sai sai Allah ce ran tashin kiyama zai ta annabi Isa don cewa annabi Isa dan Allah ne ba sai ba annabi Isa an daga shi ba tukuna aka fara wannan tsiyar wanda ya fara shine bulus bulus ya fara bai hude makin annabi isa makin kirista wanda ya yaki annabi isa iya kan rayuwarsa har allah ya dauki annabi isa daga baya zo ya mafarki waya ya ga annabi isa waya shi ya musulunta ya shiga kiristanci ya zo musu ya zo allah uku ne ya zo musu aqidan isa dan allah ne duk bulus ya wannan tsiyar Ba annabi isa ya tafi an dauke shi kamar yadda shi an ci wanda ya shigo mana shi wane ne abdullahi bin alamin sama shi ba yahude ne shi ma kuma ba yahude ne ka san ba da suka bata addinan duniya suka bata duniya kamar yahudawa ba waɗanda suka bata addinai irin yahudawa suka bata duniya yanzu duniya ta cika da riba su ne duniya ta cika kishe kishe su ne duk yahudawa ne kabilanci yahudawa ne gashi nan suna ta kashe falastinawa yanzu sun haura dubu ishirin da ɗaya majalisar yankin duniya ta ƙin komai saboda akwai uwarsu a wurin amerika Rasha ta gagara komai saboda akwai uwarsu a wurin Amerika. Ingila ta gagara komai saboda akwai a wurin Amerika. Eh, Europe duk sun gagara komai. An ga an bar Isra'ila kawai ta kashe iyawa da ta gada ma Yi eh, masu dan magana ma sun yi shiru ta je ta kashe je ma ta kashe mutum saba'in da wani abu je jiyan nan. A inda suka yi hijira ma a wajen gudun hijira ma ta je. Ka san iyaka dai ai mutum ya gudu ya bar gidansa ya komai ba makami ya je jeji ya zauna gudun hijira to ta bi ta masa ta yi bambadin ɗinsu a gurin. kuma duniya tana kallo a kallo su wanda suka Kano, ba za ka ji an kashe ko ɗaya ba hamas yan hamas wa gaya shugaban tun da aka bada shugaban hamas sai da aka nuna an kashe shi yan kwangilan yahudawa ne tuntuni mun faɗa farkon abin yan kwangilan yahudawa ne a ba ta ƙoba ta kashe iya wadda ta gada ba kuma ga tana ta kashewa daga an yi magana ce tsokano ta aka yi ta samu zari'a ta samu dama ta samu hanya muna ah, eh, da ta faɗa kenan dama haka suke nema ce tsokanin su aka yi suna kare kansu ne kullum Amerika take faɗa cewa Isra'ila tana kare kanta ne an mata ta'addanci an kashe mutanenta an kama wasu yanzu ma magana da ake yi eh, shugaba eh, Abdul fatah Sese na Masar da yake iyaka da da Gaza din wai ya kawo plan na zaman lafiya eh, shine yanzu su Falastinawa su kashe yan sauran su sake sauran waɗanda suka kama a wannan harin da suka kai in yaso kuma zo a yi ƙwarya ƙwaryar zaman lafiya kun san kwanakin ba an yi haka ai an sake mutum hamsin ne aka dan samu zaman lafiya na kwana uku kwana hudu Shi kai ka ji kai ka ji iskanci wai a sake waɗansu a yi zaman lafiya na kwana hudu ba wani na dindin ba a wai a daina kai mu a su ba da tsinan hari to yanzu ana so a sake haka yan waɗanda suka rage su sake su gaba ki ɗaya to sai a yi ƙwarya ƙwarya zaman lafiya ba ba na dindin ba ba a isra'ila ba ta gama kashe adadin da take so ba kuma dan uwansu ne balarabe fa wai kuma musulmi shine ya kawo wannan filan ne Abdul fatah sai na na Masar ya kawo wannan filan ne shi ya kawo Palestinawa suka ce musu yadda ba kai Allahul musta'an Allahul musta'an mu koma maudu'in mu ah, za ku ga waɗansu malamai suna cewa ya halatta a ce happy christmas suna ce ya halatta a ciyan kansu la'alla suna kafa hujja da ayar da manzala bai kafa hujja da ita ba sahabbai ba su kafa hujja da ita ba tabi'i ba su kafa hujja da ita ba kai malaman tafsiri ma kuma wannan aya din da yawa mabarnata mabarnatai yan bid'a wala da ta suke fakewa duk wani tsiya da suka ɗebo gindin suke zuwa suke fakewa kun san fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu tiga alfitnati wa tiga at ba su bin muhkamat mutashabiyat suke nema aya da take ɗaukar fiskoki to sai su fa isa barnan su a wurin wace aya ce la yanhaakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna la yuhibbul muqsitin ita suke fakiya sai su kawo kissan asma'u da mahaifiyarta alhali kissan asma'u da wannan da abinda su suke shigarwa is totally different ya sha bamban asma'u mahaifiyarta ne ta taso daga makka ta kawo mata ziyara sai ta ki karbanta tunda kafira ce bata musulunta ba ita kuma asma'u ta musulunta ta bi manzon Allah ta yi hijira tana madina to ma'aifiyarta da ta haife ta kafira ce a lokacin sai ta kawo mata ziyara ta ce ni baran karbe ki ba ni musulma ke kafira babu saboda aqida ya shiga asma'u asma'u wace ce ita yayar Aisha duk suna Madina sai aka zo a gaya manzon Allah aka ce ga mahaifiyar asma'u ta kawo mata ziyara daga Makka ta ki saukanta saboda ita kafira ce kahun manzon Allah ya yi wani abu sai ga ayan ƙurani ta sauka wannan aya Layan la yanhakumullahu anil lami lam lokobi Allah bai hana ku ba da masauki ku ba da abinci ku yi ne ma waɗanda ba su yaƙe ku ba asma ba ta yaƙi ba ta ba ta yaƙi ba ta ba ta ta ba don ba ta ma hana ta hijira ba ba ta hana ta ba ba ta ma nuna ƙiyayya ba cewa ta ki bi mijinki mijinta ta bi Ba ta kwace kayanta ba kamar da wadda wasu mashirkai suka yi a Makka akwai waɗanda suka zo hijira 'yan uwansu suka kwace dukiyansu suka kwace kayansu haka tsingal tsingil haka suka fita daga Makka ba su ɗauki komai ba saboda ana jin haushin za su bi manzon Allah amma mahaifiyar Asma'u ba ta hana ta ba ta yi mata goma na arziki ma sai Allah ce ba a hana ku kuma su ihsani ba ku kyautata musu waɗanda ba su fitar da ku ba ba su yaƙe ku ba walam yukhrijukum min diyarikum ba su fitar da ku daga makka ba ba su kore ku ba ku da kanku kuka zo madina ba su kuma kace muku kaya ba an tabarruhu ku musu isani ba hana ba shikenan asuma da wannan aya ta sauka manzo Allah zai karanta ba ta sauke ta kun gane ayan dala menene alakan wannan da yankan kirsimeti in ba dan iska dan bid'a ba me alakan wannan da da kirsimeti me alakan wannan aya shi abin da yake cewa ya ce da tunda an yadda a kyautata ma kafiri to ai su ma waɗannan kafirai idan an tiya su munna in an ciyan kansu to ai an kyautata musu ne don Allah ina da ka samu wannan tafsiri ina ka samu wannan fa'inta a magabata ina da ka samu wannan ina da ka samu wannan kenan musulunci yana warware kansa da kansa kenan ko musulunci yana warware kansa da kansa kenan nan ya ce ku yi abu kuma a lokaci guda ya zo ya hana ko bayan ya hana nan ya ce ku yi kaga wallahi yana cin abin da magabatanmu suke kama yan bidi'a na can shine gwara ayoyi sai su hada sai su gwara su su hada hadisi saboda munan aƙida wala gwara suke wacce aya ba ta da alaƙa da hafi Christmas abin kirsa maka faɗa haramun ne amma bai hana ma'aifinka wadda ba musulmi ba wadda bai yaƙe ka ba kai Allah ya sa ka musulunta shi kuma yana cikin kafurci bai hana ka kyautata masa ba wa ma fi dunya ma'rufan amma wata bi sabila farkon ayat ma bai Allah ce wa insana biwalidayhi a a isana wa in ja yawa wa in hadaka, ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuṭihuma amma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan wattabi sabila man anaba ilai Allah ce mun yi wasiya ma dan adam ya kyautata ma iyayensa da uwa da uba amma suka yi ja in ja da suka iya kokarin su sa ka shirka Allah ce fala tuṭihuma karka bi su amma sai ce wa sahibuhuma fid dunya amma al'amari na duniya kai musu ihsani suna neman gida ne gina musu abinci ne ba su masauki ne ba su amma wajen addini ba bi wattabi sabila man anaba ilayka bi hanyar mutumin kirki wanda yake dawa garje ne manzon Allah shine annabi to wani aya me alakanta da happy christmas waccan din me alaka ba su da alaka ba su da alaka yau dan ka ko ba musulmi ba ne yana da haƙƙin ka kyautata masa yana da haƙƙi ka ciyar da shi ka shayar da shi ka masa isani amma abin da yake da alaka da addini ba inda kai masa biyayya kai ba kowane iri ne balle ka ce masa happy christmas babu wannan an fahimci wannan wannan ita ce aƙidar da kowane musulmi ya kamata ka yi soyayya don Allah ka yi ƙiyayya don menene don Allah wadda Allah ce ka so shi ka so shi wadda ya ce ka ƙi shi ka ƙi shi wadda manzo Allah ce ka so shi ka so shi wadda manzo Allah ce ka ƙi shi ka ƙi shi abinda manzo Allah ya umurce ka yace ka yi ka yi wadda ya ce ka bari ka bari wallahi tallahi wannan ita ce aqida da mutum zai hadu da Allah lami lafiya wa ma atakumur rasulu fakuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wannan shine gaskiyar magana don haka nan ka ce merry christmas ko happy christmas musulunci bai da wannan ba kai kana bakin ciki ne an yi ƙari ma addinin Allah an shigo da wani abun da babu shi an yi ƙari ma annabi Isa addinin da ya zo da shi an masa ƙari kamar da manzo Allah kai masa ƙari addinin da ya zo da shi aka shigo da maulidi har maulidi ya zo ya zama iskanci ko ba iskanci ya zama ba Allah maulidi ya zama iskanci wajen sheƙi aya wajen fasadi wajen rungume meniya wajen rawa mata da maza wajen kwana shirka kiran inyasi kiran tijjani maulidin ma yanzu ya wuce ma na manzon Allah ana na shehu ne ma ko ba ai to ai dama ai su yan ba kai dillalan sharri ne ba sun fa fake da manzon Allah ne fa don su yi na shehunan su wallahi tala haka ne sai yasa wani bawan Allah yake cewa idan ana maulidin in yasi in ka ga yadda guri yake daukan bidiri amma na manzon Allah din yake ji shiru bai cika daukan bidiri kamar na in yasi ba kenan ya nuna maka dama dama me ake nufi a fake da guzuma a harbi karsana to ka ce na manzo Allah bai yi ba kai kaga ba na shehu ne ko gane bane to amma ka tabbatar da na manzo Allah fa kaga na shehu ne ya tabbata kaskar rabi mai jini kenan ka san kaskar rabi mai jini to su da yan bid'a kaskar rabi mai jini to na maulidi manzo Allah ma babu shi to ai min babi aula a ce ba na shehu ne ai ba su da ne ko ba ba su da ne ba su da ne arna ma suna yi wanda ba su suna birthday amma a musulunci ba san da birthday ba duk dan boko daga kaga yana birthday bai san addini ba koyi ne da kafirai yahudawa musulunci ba birthday manzo Allah bai taba yi ba wani sahabi bai yi ba tabi bai yi ba duk mutanen kirki ba da ya birthday to ai birthday kan ma in ka duba ga hankali ma ai hauka ne me ya hauka rayuwanka tana karewa kana kusa da kabari kuma kana munna ba haka bane sai ka ji wai wani wai wai yau ya yi bas wai shekara 82 kai bature ya san kan tsiya wai shekara 80 wai ya kai shekara 82 wai har an tara ana ana cin cake ana munna shekara 82 sauran kaɗan bai ce kabari kai bature <laughs> shedan kuma wanda yan boko mu suke yan boko mu ne da shugabannin kasa tsofaffin shugabannin kasa da tsofaffin gwamnoni da tsofaffin sarakuna su suke wannan ka san yawancin su ba san addini ba yawancin su ba san addini ba wallahi kuma an ga musu gaskiya ba su dauka wallahi ba su dai haramun ne dan koyi ne da yahudanci wallahi haramun ne musulmi ba su dai haramun ne kai ba su dai haramun ne musulunci bai yarda da shi ba haramun ne kuma duk kudin da ka kashe kai almuwazaranci sai an tambaye ka wani kun da kashe wajen basu da ga talakawa nan basu da masara ka basu mana basu da magi ka basu mana basu da kuɗin magani zuwa asibiti ka basu mana kana kana basu dai kana koyi da kafirai kana koyi da yahudawa saboda baka san addini ba saboda kai jahili ne saboda kai jahili ne kana ɗaukaka da yahudawa akwai wani babba a ƙasar nan ya yi birthday ɗinsa ya gama dai da safe zai tafi ingila kawai aka same shi ya mutu ai kun san shi ba ya dan ci sunansa ba an kwana ana cashewa Allah da su ba ya mutu kuma lafiyarsa kalala da kirayuwansa kaga karshen aiki an tafi da mummunan aiki shi ke nan to maimakon a tafi ingila sai aka tafi lahira wajen da'a ma Allah duk abin da aka ce musunci bai da shi ba ba ruwanka ba ruwanka yawwa yawwa ka nan birthday haramun ne cin abincin kirsimati haramun ne cin abincin maulidi haramun ne samman yankansu don yanka ne na bid'a yawwa ma uhilla bihi ne li bayan ka aka yi don Allah ba an yi don bid'a ne ba a ci in wani kawo maka wancan aya la yanhaakum Allahu an alladhina lam ku bidiyo wa lam kurji wannan aya kace kawo maka mai tafsirin da ya fassara ta da wani kawo maka kawo mu mai tafsirin da ya fassara ta da basu dai ko da ko da maulidi kawo kawo yawa muna so mu ga gurin yawa an fahimci wani ko ba fahimta ne yawa wa alaikum salam yi eh. to ai wannan dawa musu ne dawa musu dawa musu ne al'adi al-yaumi wannan abincin abinci ne na yau da kullum ba abinci mulki wannan kan ya halatta mana na yau da kullum wanda ba su yi dan wannan bikin ba kowane musulmi ai ka ci abincinsa kullum ya halatta ai muna magana wanda ake dan ran bid'a ne ran maulidi ko ba shi muke magana ba to su ma wanda suka yi dan christmas din ne amma abincinsu na normal food din su wannan qur'ani ya halatta normal food din su ko da ko so ambaci wani wanda ba Allah ba shi kamar aka fa annabi kai ba annabi Isa ba ba manzon Allah ba wallahi tallahi ba wani annabi da aka san ranar aihuwansa duk annabawan Allah babu kowa ya ce baka ga ranar aihuwa wallahi ƙarya yake ƙarya yake su annabi Ibrahim su annabi su duk Allah ya boye dan kar aje ba ana ana wannan bukukuwan duk Allah ya boye wallahi babu rana babu wata sai sa manzo Allah shi kansa ba babu rana rana da aka haife shi babu wai nawa ga wata ne babu ba wanda ya sani duk kame kame ne an yi da ranar litinin aka haife shi ran litinin ya mutu haka ne to wace rana wace rana nawa ga wata in mutum ya ce rabi'u awal kace ƙarya yake yi rabi'u sani karya yake wa tabbatar da haka sai za ga wasu ke ran sha takwas, wasu ran sha biyu, wai yan shiya safar kowa da yadda ya zaba babu yawwa wasu ce ma a ramadana ko ba ka bada duk kame kame ne duk suna annabawa na da aka bi su Allah sani kuma yanzu dubi ka wato bid'a tana kama da juna fa bid'a ba tana kama da juna yanzu dubi in ka samu kirista kace masa me yasa kake kirsimasu sai ya ce maka ina yi ne da domin dalilai guda biyu don ranar aifin annabi isa da ranar mutuwarsa ranar da ya mutu da ranar da ya tashi ko gane ba ne ranar mutuwarsa da ranar da ranar da ranar mai mutuwarsa ba haka suke faɗa ba ranar gicciye shi ba yana ran mutuwarsa ba suke faɗa a musanci ba mu ba mu yadda ya mutu ba ba annabi isa ba kashe shi ba wa ma qataluhu wa ma salabuhu bal rafa'ahu Allahu ilayhi annabi Isa ba kashe shi ba bar shi walakin bar shi walakin shi biha lahum daga wanda ya da cross ya karanta Qur'ani ba ai cross na annabi Isa ba wannan ita ce aqida wanda Qur'ani ya tabbatar ba Yahuda ba su cimma burin su ba ba samu so kashe shi ba bal rafa'ahu Allahu ilayhi Allah ya daga shi zuwa sama kuma dai dawo ya zo ya mutu a cikin al'umman manzon Allah musulmi su masa sallan janaza wanda ta ce aqidan mu aqidan duk wani musulmi to sun ce suna yi ne don ranar aihuwarsa da me da mutuwarsa to shin mutuwa ana mata biki tambaya da kai wa shi shin mutuwa ana mata murna wai eh, mun ji aihuwa kun yi murna to mutuwa fa ran gice shi ma mina kuke to musulmin ma in ka dawo radda mamlada ran litinin aka haife shi ran litinin kuma ya mutu duk wanda ya maulidi to ya yi maulidin aihuwa yi kuma na mutuwa duk rana ɗaya ne kaga daidai da kirista ran litinin aka haifi mazu ala wannan babu ja ya faɗa amma maganar da ake nawa ga wata shine babu Ba san nawa ne ga wata ba ko mu gane ba ne? wace wata ce fi kali babu duk kame kame ne amma ran litinin kawai ya zo a hadisin sa sai yasa ma ki azumi ranar menene ranar litinin yasa ki azumi ranar litinin ranar azumi ranar litinin sunna ne yan bidiya sai suka ki azumi ranar litinin saboda ba su son yunwa saboda ba su son yunwa sai suka je suna biki suna rawan banjo da mata da maza don tsiya ana ina arne arne ki a hira bayan gari bai tafi ba ku yi azumi mana wala da kun yi azumi babu da matsala da ku mu ma muna yi wala babu da matsala da ku da kun yi azumi yadda manzon Allah yayi bai tara kowa ba wallahi ba mu da matsala kun yi sunna kuma kun samu lada to amma me yasa kuka ki azumi wa ko to za su sha duka kuma ai in sun ki yunwa za su sha duka saboda haka nan ranar litinin kafin manzon Allah kuma ranar litinin ya mutu duk wanda ya maulidi to yayi abu biyu yayi murnan aihuwa yayi murnan mutuwa yanzu a matsayin ka na musulmi zaka yi murnan mutuwa manzon Allah za ka yi munna mutuwa mazala ai mutuwa mazala bakin ciki ne ga musulmi sai sa Umar ya zare takobi na da ya Allah ya ce duk wanda ya ce mazala ya rasu zan sare kansa wanda iya tsaya gaban sa ya gaya masa shine ba dai Abubakar ka san kowa da wanda yake ji akwai magana da ni zan faɗa kai baka saba danta ba ce mazala ya mutu wallahi dan sare kansa shi aka je aka je a guje gidan Abubakar yana a wali a lokacin can gaba da Madina aka je aka dauko shi aka ce ga Umar ya zare takobi a masallaci cewa duk wanda ya ce manzo Allah mutai sare kansa ya mu tafi Abubakar yana zuwa ga Umar ne hawo minbari yace to wanda yake bautan Muhammadu ya mutu Umar in kana bautan Muhammadu ne ka bari amma dai manzo Allah in Allah kake bauta to Allah yana raika ci gaba shikenan Umar ya mai da takobi gaba da gabanta gaba ma gaba ma da gamanta so gane bare amma wallahi in ba da Abubakar bane Umar sai zare kan mutum <laughs> an gane wannan a takaice ran litinin aka haifi manzo Allah kuma ran litinin ya mutu duk wanda ya bikin maulidi ya mutu ba yawa balle ka ce ranar arabe take rana ɗaya ce ranar aihuwa ranar mutuwa haka in kai biki kai murna ne musulmin kirki ko ba zai munna da rasuwan manzon Allah ba an bai musiba ce musiba sai da kansa bai fai nemi rabuwa fa bayan rasuwan manzon Allah kan wani zama shugabanci mutanen Madina suka ce su ne mutanen Makka suka ce su ne ko ba gane bane abin da ya faru da kyar da kyar da taimakon Allah aka sasanta Abubakar ya tashi ya hudu ba Umar ya hudu ba tukunna mutanen Madina suka hakura suka bar mutanen Makka sune muhajiruna shine aka zabi Abubakar a matsayin khalifa a hanyar an ya kadi ma da ba su yi ba baya a bai bayan watanni sai bayan watanni wasu suka yi to kuma ga kana murna aka a takaice maulidi bid'a ne don guri ne da Allah ke fushi da shi sabon Allah yake yi da sunan addini ka san ba sharri kamar a saba ma Allah da sunan addini dama waɗanda suke ba da sunan addini ba dama ai da ka je wajen yan club ne ka ce ka je gidan kwallo ba iskancin da ake a wajen modidi gidan kwallo ba wannan iskancin da rawa da cashewa da rungumemiya kai ana ma zinama a wannan ranar billahi lillahi wa sunna ai kun je tarihin da aka na wata wata yarinya a maulidin da aka yi bara suka taso daga ƙauye suka zo nan yan iska suka kama danne su La sauwaka Raka nan lidi bid'a ne ba a yi wallahi in ka je ka duk musiban da ya same su zai same ka wannan gargadi ne in ka ji to in ka ji ka zama in matan in kidan na je ka kai ka sani yawa wanda ake saban Allah ba a zuwa kar ka yadda ka je fa wallahi kar ka je wuri na sabon Allah yanzu kwanan nan shekaran jiyan nan shekaran jiyan nan billahi alladhi la ilaha illa huwa wannan yan bid'an yan tijaniyan kwana suka yi kusa da mu nan wallahi ba kusan duk mutanen anguwa ba su yi bacci ba suna kada kada da wake wake in an jima yi wakan barhama in an jima yi wakan shehu tijani wani lokacin yi na manzon Allah haka dai a kira in yara su yi dan karanta wadansu wake wake shi kwana suka yi shin to ba ma a musulunci ba a dokokin duniya ba a yarda ka hana mutum bacci ba in ka dawo addini ma haka yake ka hana mutum bacci ka kwana kuma ka ce addini kake yi addini kake yi kwana kwana ba suka yi wallahi suna wake-wake shaidanu kawai shaidanu ka kwana ka hana yara bacci ka hana mata bacci a ingila fa birtaniya wata mata take sa music sound da daddare suna haya ne a sama da tana sama da su wanda suke wannan compartment din shukka din suka ji suka karanta a kotu aka kwace rediyon aka ci taranta aka ce suna dakin su yi bacci amma wani dan iska dan bidiya sai zo kwana ya kwana na muku kaɗe-kaɗe. in kai magana ce son manzon Allah ne in kai magana ce son manzon Allah ne ya ma ce kai makiyin manzon Allah ne ya ce kai makin manzo Allah ne amma ya aka yi da abubakar da mushrikan maka karatun qur'ani fa yake suka kawo complaint wajen manzo Allah suka ce ka hana kai magana wa mutumin kai na hana mu bacci manzo Allah kira abubakar ya ce ka sassauta muryanka suna da hakkin su yi bacci mushrikai ne ba amma ga wani dan iska da sunan maulidi ya zo ya hana ku bacci a anguwa in kai magana ce kai makin annabi ne mu ba makiya annabi bane amma makiya bid'a ne na'am wallahi mu ba makiya annabi bane mu ne ma wasu ya annabi mu ne muke ci abi sunnarsa ai iyaka mai son annabi wanda ya ce a tsaya kan na annabi kar a ƙara wala shine masoyin annabi masoyin annabi shi ne wanda ya ce a tsaya kan na annabi duk abin da bai yi ba kar a yi in dai addini ne kar a yi su ne masoyin annabi amma duk wanda ya ce a ƙara kan na annabi wallahi ne maƙin annabi kuma maƙin addinin manzon Allah yana so ya canja shi yana so ya ɓata shi ya kawo nasa ya kawo na shehunansa a manta da na manzon Allah bi na shehunansa a manta da na manzon Allah bi ɗariƙarsa wallahi su ne kai kusan yan bidiya duk abin da ake suke zargi mu da su wala sun fi kama da shi lokacin da yanzu wajen yan izalan jos yan gargajiya ba abin da ya tada wannan ballin bane na ce suna kyaman mutane su ne kuma suka cancanci a kyaman su a ji kyaman su yanzu bata bayyana ba bata bayyana suka cancanci a ji kyaman su ba su daki mutum a masallaci su ji kyaman mai sunna su raba masallaci a rufe masallaci shekara bakwai ko gane bane su ki maka sallama in ka sallama sai uhum zuwa ya kamata jika masu suwa suke raba kan jama'a to ai yasa na so dan taba wannan shi gwamna bai ya ce wani ne mai raba kan jama'a haka yi wani mai raba kan jama'a don Allah dala kai yaro eh, wani yaro dan tambaya ne kan dan tambaye ka shin wanda yake cewa a bar kungiya a haɗu a kan wata su mu bi hablillahi jami'an wala ta farraƙo. kowa yadda ƙungiyarsa kowa yadda ɗariƙarsa mu zo mu haɗu a kan sunan da Allah saka mana musulunci da Allah da wanda ya yi ƙungiya yake ci kar a bi wani sallah kar a ci yankan wani kar a wani wani ya kar a bi wani janazan wani kar a raka da ana cikin wani wasu ke raba kan jama'a da na farkon da na biyu yan ƙungiya ne ko to amma yanzu wai mu ne masu raba kan jama'a to ko da ke bai da ilimin addini bai da ilimin addini yasa da yana da ilimin addini da da ya gane realitin masu raba kan al'umma ma bai da ilimin addini ya shigo fage ne da ba nasa ba ya shigo fage da ba nasa wasu ko suka tara masa kasa har kabbara fa suke yi dibgaggu wala har kabbara suke Kamar wuri da tashi ayan nuna mini ka inna chagwab izala izala an ji kunya mutum ya yi jahilci kuma ku masa kabbara ku bashi certificate na jahircinsa. sadan certificate suka bashi ko ba certificate bane wannan kabbaran ai wannan kabbaran certificate ne me ce a bar kungiya a dawo a haɗa kan musulunci kuma shine kace mai raba kan jama'a wai mai zagin malamai a membari ya zagi malamai ya zagi shugabanni din na ji shi ai ta insha Allah za ka gani Allah mun kai ƙara wurin Allah wallahi zaka gani kullum muna ga ma 'yan siyasa ku daina shiga rigan addini ba layin ku bane Me alewai sai da alewarsa Me shayi ya je shayinsa ba ruwan biri da gada ba kwa ji ko Allah kowa da layinsa kowa da layinsa amma sun ƙi ji sun ƙi ji a ah. ah, ah. to ai wannan mimbirin da ya hau ai wani malami daga cinsu ai ya tsokace ya ce zancen zuci sai ya ce me malanta ta sha wahala kuma ta sha ta shiga uku ma ta shiga ta shiga malanta ta shiga uku mutumin da ko sallama bai iya ba assalamu alaikum ko kuma shi ne dai da ba shi mimbari yayi wa'azi salamu bai ke cewa salamu ko ɗana bai ce assalamu ɗana bai wala mujahid bai ce assalamu ya ce assalamu alaikum amma mai ce assalamu saboda mimbar ya zama abun banza <laughs> ko ba gaskiya ba ne? an ce mana ilimi kuma ɗan siyasa a filin kamfe ya yi kamfen ɗinsa ya yi ashar ɗinsa in ya gama to kaji shi ma kai faɗa haka suka faɗa yace su ga suka tara jama'a bai dai wahala ba zage su ba to sai ku je can inda za a zage kuma ku yi zage kuma kuna yi haka shi suna turawa ko ba ga bane to minbari kan kuma ba ya barwa liman ba ya barwa liman da malamai amma kaga da ke ilimi an walakanta ilimi kaga abin da ya faru a juya gaskiya ta koma ƙarya kuma jahilai masu son zuciya su ba da certificate su yi kabbara kamar wuri ba da ya fashe an taɓa abokin gabansu ko ba ka ba ne shi da kawai an taɓa abokin gabansu amma ka san wani abu kuma kai wato Allah mai iko ka san ba su yi shi ba fa shi wanda ake zagin ake batanta a wurin shi ya yi shi ko ba ka bane mu muke bin sa bashi mu muke da haƙƙi lokacin ma da muke ma cewa suke mun mai da minbari wajen siyasa ko ba ka suke faɗa ba amma yanzu dake wajen romo ne ya samu su kuma dama ƴan ƴan raraka ne ƴan kwarom ne ƴan kattakai ne kaga yi daɗin magana suke ji yanzu mu ne masu laifi ko ba ka bane yanzu mu ne masu laifi mu ne ake mana habaici ake mana gugan zana ake mana zagin kasuwa kuma an san da wa ake yi to duk mun amsa ka fito fili ka ce mu ne duk mun amsa mun dauka wallahi ba matsala mun dauka a je zuwa ma ku ci hauka kura ai ta tafiya yawa amma Allah zai mana hukunci kuma insha Allah ba da dadewa ba Allah zai mana hukunci yawa inda ni ne dai mai raba kan al'umma ni wai nake raba kan al'umma ka iya faɗan wannan da bakinka kai wani hukunci sai an je wurin Allah amma ni kan bashi uzuri da jahilci ne wallahi duk wanda yake da ilimi ya san ba da'awa da take hada kan musulmi irin da'awata domin ba abin da yake raba al'umma kamar ai kungiyoyi daban-daban kowa na gaba da juna da Allah yanzu da kuna bi mutanen fada sallah da ku kuna bi yanzu ta kama zaka bi fada ko ba zaka bi su ba da Allah wani hada kan musulmi ko ba hada kan musulmi bane mun taba cikar ka je ka bi gwallaga sallah dala hada kan musulmi ko ba hada kan musulmi bane yan izalan jos mun tawace karka bi su sallah ni ma na je na bi su ma haka ne yan dariƙa ne da muke shakkan imanin su mu ba mu ce ka je ka bi su ba haka ne ko ba ka bane saboda ga abubuwan da muke ji suke faɗa da bakin su littafan su da aikin su to amma yanzu akwai haɗin kai da kai wannan da'awa din waɗanda kuma su suke cikar abi kowa sai Allah sai dan kungiyar su yan izalan jos su kuma su ne masu haɗakan jama'a tsakani da Allah kai gwamna kama na adalci ka shiga gurin da ba naka ba ba filinka ba ne ba layinka ba ne ka tsaya ga siyasarka kawai ka tsaya ga siyasarka amma wallahi shiga ɓangaren addini ga wanda bai karance shi ba hatsari ne gare shi wallahi hatsari ne ba kwa ganin waɗannan 'yan jarida ɗin nan da suka shiga ɓangaren da ba nasu ba da aka yi musu cayan zuga yana har dama suke yi ko ba gansu ba ne yan jarida ne ba da wasu lauyoyi wanda suke abina suwaye wannan eh, bakarti bakarti su jafar jafar suwaye wane ne fashin baki suka shiga gonar da ba tasu ba nan da na aka gano su to ya da ai kai kai dan siyasa ka shiga wannan fili na ruwanka me ya shafe ka layin ka ne na abin da ya shafe ka eh kuma su ba san malamai shiga dan su amma ku shiga mu saboda kan nan tir da wannan magana wallahi mu ba ni ba mai raba kan jama'a bane wallahi ni so nake ma ta hadu ah, to a ah, ah to ka bashi uzuri tayi lokacin da yazo kamfe bai san ni mai raba kan jama'a bane yanzu ne ya sani eh ka bashi uzuri lokacin da yazo ba yazo ba yazo zo ba ya je makaranta ya zo ne ya je makaranta ni na idan idan kirga ni to a lokacin mu bashi uzuri bai san ni mai raba kan jama'a bane yanzu ya gane ni mai raba kan jama'a ne ta yi mu bashi uzuri ka gane ko gane bane lokacin ni mutumin kirki ne ba na raba kan jama'a yanzu ne yake rabawa yanzu waɗancan kuma su ne masu haɗa kan jama'a su ne ko gane bane yawa wanda ba su yi shin bayan su ne masu haɗa kan jama'a su suke hana ma zaɓe shi amma yanzu gashi ya je wurinsu wala da ma haka ƙarya take Allah dama haka ƙarya take ƙarya ta goyi bayan ƙarya ƙarya ta goyi bayan ƙarya dama haka take yawa haka take yawa amma dai mu an cutar da mu an dangana mana abin da ba haka bane kuma Allah ya sani kuma zai hukunci tsakani yawa amma wallahi ni na sani ba wai yaban kai ba ba alfahari ba wallahi kafin ka samu da'awar da take son kan musulmi ya haɗu wallahi ka samu da'a wannan ka gama nan dawana daga madina dinga karanta hadisan da suke nuna cewa duk wanda yake da yake bid'a sa bata kai a ce masa kafiri ba zaka bi shi sallah har na karanta eh, asar na cikin Buhari Nasir Albasir yace salli khalfahu wa alaihi bid'atuhu kai sallah bayan dan bid'a sa na kansa matukan bid'a bata kai masa kafirci ba da dalilin ne ma wasu ma suke bin kowa sallah inda inda ba san yayi bid'a ta kafirci ba ko ba haka bane to sai ka lokaci wannan shine mai raba kan jama'a raba kan jama'a kan yaya to me raba kan jama'a Allah ga ta mana. ko ba Allah ga ta mana da mu ce dan siyasa me raba kan jama'a ne kan ne me raba kan jama'a rashin yin ka shine raba kan jama'a ani ma na lura kaman haka ne saboda ba a yi shi ba kawai shine an raba kan jama'a amma ba kawai me ne raba kan jama'a cewa da nayi iyyaka na abudu wa iyyaka nasta'inu ba ma neman taimakon tijjani ba ma neman na abdulkadiri ba ma neman na inyasi ba ma neman na hodiyo kai na manzon Allah ma ba ba ma neman mun shiga fitina shine raba kan jama'a shine raba kan jama'a ko waɗannan yan izalan jesu yan gargajiya da kai ma ba sa kai ma ba za su bi ka sallah ba inda aqidan suna tafiya kai inda ba dan kana da kuɗi kai gwamna bane ba za su bi ka ba wallahi wallahi in kaga sun bi wani ba cikin su suka bi sallah ko suka ba sallah ba wallahi yana da kuɗi ne kuɗin siyasa ne ba mu san su bane amma wallahi kai ayyuhan nasu ne kuma baka kungiyan su ba za su bi ka sallah ba ba su yankan ka ba ba za su aurar maka da yar ba in ka mutu ba za su je janazar ka ba wallahi ina musu kari Allah ya kama ni haka ne majoritin su haka suke ban ce duka majoritin su ƙarya dai musu to me wannan shine mai raba kan jama'a ko ni da ke cewa a bi juna sallah a yi sallama ma juna a ciyan kan juna in mutum ya mutu a je janazarsa a masa gaisuwa wa mai raba kan jama'a su ko to yanzu ni ne yanzu ni ne a wajen su. a wajen shi amma ni na san har wurin Allah wallahi ni ba mai raba kan jama'a bane wallahi ni ba mai raba kan jama'a bane kuma ina kyaman abin da zai raba kan al'umma din nan ai kokarin hada ta ne ma nace ban yarda da kungiya ba don kai kungiya dole ka rabu da wanda bai cikin kungiya kuma ba za ka so shi ba kuma ba za ka yarda da shi ba sai rar da ya dawo mai kenan kungiyarka sai yasa ba abin da yake raba kan jama'a kaman kungiya duk wanda ya kungiya raba kan jama'a ya nuna ga nasa sai yasa manzo Allah bai taba yin kungiya ba saboda in yayi kungiya kaman ya dabi nasa kenan kaman ga dan mowa ga dan bora kuma ma arsalnaka illa ka fatal linnasi bashiran wa nazira manzala annabi ne na kowa sai sa manzala bai kungiya ba sahabbai ba su yi kungiya ba tabi ba su yi ba imamu malik bai kungiya ba imamu malik bai yi ba imamu shafi bai yi ba duk magabata sai mai taimiya ba da kungiya duk ba da kungiya to sai mu da ba mai kungiya ba shine kace muna raba kan jama'a dan ka karba ba yan kungiya gindi dan kaje kaje tashar su kaje da'irar su kaje santar su su kuma suna kabbara suna jin daɗi insha Allah sai mun ganku a rana billahi da mun ganku a rana insha Allah ai duk wata haduwa ba ta Allah ba da a rabu ai mun san haduwan ba ta Allah ba ce wallahi lani nayi da kiri wannan haduwan ba ta Allah ba ce haduwa ce akwai manufarta kuma za a rabu dutse hannun riga za a rabu gwamna da mataimakin suke rabuwa gwamna da mataimakin sa ba su anan bauchi bai faru ba a Kano bai faru ba a Zamfara bai faru ba haduwan siyasa na zo gurinka don ina son ƙuri'arka wadda in ba don ina son ƙuri'ar in ba don yana neman ƙuri'ar su ba zai je gurin ne zai je <sighs> Allah ni ina baka shawara ka fita wannan sha'anin wannan abu kai naka kawai kai siyasar ka kar ka je tsakanin masu karantarwa da malamai ka nuna wannan naka ne wannan ba naka bane haka soki wani ba ruwanka ba ruwanka ba ruwanka mu muka san junanmu ko ba mu muka sani ba ne na san tuntuɓe su san tuntuɓe na kai me ya shafe ka wai wa gindi har suka tana da alaran ma ta ja baki a ja baki a fasa ba tare da jin tsoro ba Like <laughs> a tsare daga tsare eh, eh, jan baki a gidan bori <laughs> na bismillah <laughs> eh na raba kai albanin zaria me eh, eh gaskiya ne wani albani da ya zo don ɓacin rai sai da ya zagi shi ma aka ci masa yana raba kan jama'a wala kai faɗa Karshe sai da albani ya zage ce to ku don ku, kuna bin junanku sallah ne ko ba kai faɗa ba nan fa na yi kaya ne karka ce ni na faɗa yanzu sai su yanke wannan ce ni na faɗa kaga matsiya ta yadda suke yanzu sai ni na zage to albani ne ya faɗa yawa sai sai yanzu ni na dauki kalma sai na zarce na je na tsaya ina tsayawa kana su yanke gurin eh yana nake ta zarce <laughs> Allah ina dan tsayawa kana to da su yanke gurin <laughs> ragan nan duk wanda yake da sai an ce masa ya raba manzo Allah ma an faɗa masa a Makka aka ce ya raba kan jama'a ya raba uwa da danta a lokacin da uwa ta yi imani da bai yi ba ko da yi imani uwa ba ta yi ba aka ce ya raba uba da dansa a lokacin da uba ya imani da shi da bai yi ba ko da ya imani uba bai yi ba aka ce ya raba tsakanin uwa da kani a lokacin da uwa yayi imani kani bai yi ba ko kani ya imani wa bai yi ba wala duk abin ka inda zaka yi da'awa sai an ce ka raba kan al'umma ko kai waye in ba faɗi aka wato ka waiwaci da'awan ka anya da'awan ka nan tana tasiri cikin al'umma ana karbanta ana karba in dai ana karba shi an ce ka raba kan al'umma don dole a samu sabani saboda wasu na karba to wannan da to wannan aikin banza kuke yi la yu'athir ba dai wani tasiri ba na'am malam wa alaikumus salam eh ta sayyidina abubakar da umar eh eh eh eh sallah eh azumi ya tsaya a nan karata a taɓa eh gaskiya ne can sai na abubakar yanzu lokacin ba lokacin gabatar da ah, abin nan bane fitar da safa azumi ko wani abu lokacin yana ya kawar tauhidi tauhidi yake so kama kuma kuma aqidan qur'ani da qur'ani ya tabbatar wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw in qutilan qalabtum ala aqabik wa man yanqalib ala aqibai balan yadurra Allah shay'a qur'ani ya tabbatar da da zai mutu kuma ya mutu kuma Abubakar Umar kazo kana karyatawa to uzurin da suka aka ba Umar cewa ne damuwa ne a ce yau manzo Allah yake muku sallah a ce ya kawo wani za ku yi sa'a me yasa Bilal lokacin da manzo Allah ya rasu yace Abubakar yace ka tsaya kai mun ce-ce ba zai iya ba saboda yace ni barin tsaya in ga wani yana sallah ba manzo Allah ban yi ta kuka ba sai yasa ya tafi sham abun sai yace ya je jihadi saboda rabuwa da manzo Allah ba karamin musiba bace eh in dai kaga manzo Allah ya rasu kai ma ka san naka na zuwa ai sai ka irga sauran abin da ya rage maka na'am na'am eh wannan da'awar karuwa ta samu karuwa muka ai muna gani ina ji ai daga zamfara kake eh eh eh eh eh eh eh ba eh eh yasa eh yake karfafar da da'awa eh eh eh eh yana ganin waɗanda ke eh sunnan ne su ne wala haka ne gaskiya ne Allahu akbar azamfari azamfari ka faɗi gaskiya azamfari wala haka ne wala cikin abin da yake bata mu rai ko yake bata mana rai da ni da sauran ɗalibai shine masu da awasu suke so su juya ta su kashe ta su yi maja da yan bid'a wallahi su ne kai wani yake gaya mini akwai da cin masu da'awa su dinna nan. wala sai da yaji aka bashi kuɗi wajen yan bid'a da alƙawarin cewa ba zai mai da raddi ma yan bid'a ba a Kano kuma wannan labari an nasa mai daga sos kuma tun daga lokacin da je karɓi wannan miliyoyin kuɗin har yanzu bai mai da raddi ba amma mu yanzu yake mai da raddi kuma ƴan kanan suka faɗa an ƙarya suka suka masa su suka yi masa suka ce kuɗi ya je wajen shugaban ƴan bidiya ɗin aka ba shi kuɗi da alƙawarin ba zai mayar musu da raddi ba saboda ana so haɗa kansu kuma tun da ya karɓa wannan kuɗin har yanzu raddi ɗaya bai mayar musu ba in sun masa ƙarya su ƴan kano ne rufin asiri ba na son faɗi sunansa amma yana faɗa sananne ne wallahi wallahi kuma yan kana su suka faɗa in sun masa ƙarya su suka yi in sun masa shari'a su haɗu da alama Allah su suka faɗa har kuɗi an je ya ji an bashi da alƙawarin ba ne mai ba duk wani ɗan ɗariƙa raddi a Kano ba kuma bai taɓa yi batun da ya zo har yanzu to kaga wannan ai barna ce ko ba barna ce? ka ɗauko kwangila kwangila ka ɗauko kwangila faɗa da sunna raya bid'a don abun duniya kwana nawa da kai a duniyar jiya ne yana ji koshe da muke tadi da malam sagiru muka sa tarihin malam aminu kano sai muka kusan duk waɗanda suka yi zamani suke suka sa tare shi ba ko ɗaya yanzu duk sun mutu ya nuna maka duniya ba daɗewa ina shagari waziri ibrahim ina yake awolowo ina yake zik ina yake balarabe musa ina yake rimi ina yake bakin zowo ina yake bibi faruk ina yake sun tafi mai ta basu duka duk ba mu samu ko ɗaya ba ga suna ta ba ko ɗaya sun tafi a cikin shekarun da ba su wuce talatin da wani abu ne ba ko ɗaya sun tafi duka Ba ka ba ɗauko daga zamanin abubakar ta ba wale ba da kashe su a zamanin wani wani jamhuriya ta ta biyun nan maka duk sun tafi to wannan duniya ta da ka je ka ɗauko kwangila ka ci me a duniyar ka sa me ka hau me kwana nawa ne Ba ba ga abinda masu Allah ya faɗa gashi yana ta tabbata motul fuji'a motar fuji'a waye da gari da mutum ya mutu kafin yamma haka kawai ya shi kenan sadan des haba mu dai muna nan daram daram akan wannan sunna sha Allah yawa ya za muke addu'a muke cewa ya muqallibal qulub ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika sabbir qulubana ala dinika Allah shine mai zuka juya zukata to Allah karka juya zukatan mu Allah ka tabbatar da zuciyar mu kan addininka kada ko zagi ko sharri ko ya sa mu girgiza babu wannan insha Allah Allah ba mu istiqama eh wastaqim kama umirta wannan shine Allah ya saka to bari ina takarda tukunna bari ina takarda amin amin Na tambaya ne game da ah, hukuncin wayo wanda yake aiki a kamfani sai aka yi yanka a wannan bikin Kirsimeti. Wato kamfanin ta sayi dabbobi ta yanka ta raba wa ma'aikata saboda murnar Kirsimeti ya kawo gida wasu aka dafa aka ci mene hukuncin waɗanda suka ci wannan nama ne. wato kwanakin baya na yi bayani cewa idan kamfani suka raba nama ko gwamnati idan akwai kuɗinka a ciki aka ɗiba kuɗinka aka ɗiba ba da yardanka ba ba da sonka ba aka yanka za ka karɓa ka ci ka ci kuɗinka ka ci namanka amma in suka yanka don murnan wannan bikin karkaci to tun daga purposely abin da ya sa aka yanka Ta ma kai ka karba saboda haƙƙinka ne ba za a mayar maka ba ba na a maka ba kuma ba da yardanka ba ah, yanzu kaman kuɗi ne akwai hoton akwai hoto a cikin kuɗin mu ko babu wasu ma ba na musulmi ba da Allah da yardan ma ka saka to sai mu ce ba za mu sa kuɗi mu shiga masallaci da shi ba abu ne ya fi karfin ka ba da kai in abu an fi karfin ka Allah ya sani an maka ikirahi ne amma da son ka willingly da yardanka a saba ma Allah ka goyi baya har kana munna wannan baka da uzuri wurin Allah ba uzuri amma an fi karfinka ko kalman kafurci kai saboda an fi karfinka Allah dai baka uzuri eh, eh illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani akwai sahabin da an sa ya zagi manzon Allah kafin ya hijira mushrike suka tsare shi su suka lakkana masa ma irin zagin da suke so yayi kafin su shi tafi su bi ne ɗaya ƙi suka kashe shi ɗaya zagi manzon Allah da ke so suka bashi da ya je madina ya gaya manzon Allah ce ni da ɗan uwana za mu yi hijira mashirkan maka sun tare mu sun ce mu zage ka abokina ya ƙi ka sun kashe shi amma ni na zage ka Mazara ce gobe ma suka sake tare ka suka ce maka ka zage ni su barka ka zage ni su barka kaga an bashi uzuri Shi na nan take aya ta sauka Allah ya ce man kafara billahi min ba da imani wadda ya kafurce ma Allah bayan ya imani hai zagin manzon Allah kafurci ne ko mu gane bane ka zagin manzon Allah kafurci ne eh illa me illa man kure sai da aka tilasta shi by post aka sa ya zagi Allah ko ya zagi musulunci ko ya zagi manzon Allah to wannan wa qalbuhu amma a zuciyarsa shi da yadda zagin ma da yi ba imanin sai yana nan daram nan kawai an fi karfin sa ne to wannan fa amma wanda ya zagi Allah da gangan ko ya zagi manzo Allah da gangan wannan kafiri ne amma wanda aka tilasta shi a'a saboda kan nan haƙƙinka ne kamfani ta yi amfani ta fi ƙarfinka ko gwamnati ta amfani ta ƙarfinka to wajen rage asara sai ka karɓa Dan rage asara ce yawwa rage asara ne amma da yaddan ka kawa ji a yanka don wani biki ko maulidi ko wani musulunci bai yadda da shi ba Da wannan da kana da ikhtiyari in kana da ikhtiyari ko ba a maka uzuri yawwa sai sa malamai suka kafa suka kasa ikirahi kashi biyu ne akwai murji akwai gairu murji gairu murji ba uzuri murji akwai uzuri an gane wannan yawwa na'am ta ba ya ce eh, a musulunci da haihuwar ranar haihuwar wanzu ana da kuma aiko shi ranar aiko shi wane ne fi muhimmanci kun ji tambayan wai da aiko manzon Allah da kuma ranar aiko shi da ranar aikonsa wanne fi muhimmanci duka suna da muhimmanci aihuwansa yana da muhimmanci samuwansa ya sa ya zama mai annabi manzo amma ku sani Allah yana da dama yana in ya ga dama zai yi aiko wani ba shi ba haka ne taib to am aiko shin me muhimmancin sa shi me muhimmancin aiko shi kawo musulunci muhimmancin manzon Allah musulunci in ba musulunci da ba mu da ba muhimmancin sa da aihuwar ma ba ta da ne muhimmanci ashe aiko shi in ka dubi da musulunci ya fi komai yanzu dukanmu nan ai an haife mu ba annabi a cikinmu to muhimmancin aihuwanmu za ka dangana shi da aiko musulunci da aiko manzana da musulunci sau da nan aiko shi ya fi kowanne muhimmanci aiko shi ya fi kowanne muhimmanci domin shi kansa darajarsa musuluncin ne kimarsa musulunci ne soyayyen ma da muke masa me yasa ne ka ne ne musulunci ai akwai larabawa da yawa wanda ba mu san su ba balle ma mu so su miliyoyi da can da yanzu amma manzo Allah fa daga nan har tashin kiyama kowane musulmi yana son sa saboda mene saboda darajar musulunci kuma me yasa kafiri suke kin sa saboda musulunci ne saboda musulunci haka nan ai ko manzo Allah fi kowanne muhimmanci yawa amma ka duba duk da muhimmancin aikoshin nan ranar da aka bara masa wahayi ba a sa shi ya zama a tarihin hijira ba dan zamanin Umar an kawo wannan shawaran ai cewa a sa ranar aihuwarsa nan ne kalanda musulunci zai fara aka ki a kasar a sa ranar da aka fara masa waye aka ki sai aka sa menene hijira sai aka sa hijira sai ya sa duk lissafin musulunci daga hijira ya fara radda malala ya bar makka zuwa madina aka fara amma ba ɗauki ranar aihuwarsa ba ba ɗauki ranar da aka aiko shi ba me ka gani to amma yanzu sai wani ya zo wani kudugun ɗan bida sai zo ya ce wai daren da aka haifi manzon Allah ya ma fi daren lailatul qadri saboda ganin yan bidiya bakin su bai da gurki daren lailatul qadri mai Allah ce lailatul qadri khairun min al-shahr ya fi dare dubu kuma qur'ani ya ambata amma ranar haihuwar manzon Allah qur'ani bai ambata ba kwata kwata wallahi bai ambata ba amma yan bidiya da bai tsoron Allah gashi na Abuja sai ce ranan dare ma fi da ina hujja babu ina dalili babu Allah wadaran malamin bid'a ya faɗi abu ba aya ba hadisi ba ra'ayi a to addini ya zama ra'ayi kenan shi ka faɗi komai ka gada komai ka faɗa baka tsoron a haduwa da Allah tambaye ka maganar ka faɗa na me dalilin ka ba shi dan bid'a bai tsoron haduwa da Allah fa gashi manzo Allah ce babu ɗaya daga cikin ku sai ya tsaya gaban Allah Allah ya masa tambaya ran tashin kiyama ba mai tarjama ba mai fassara Ba ka jin tsoron wannan rana hmm? suka sake ce wata bautuka tobara suka ce inda manzala yake kwance kabarin sa yafi al'arshin Allah billahi lida wani dan bidiya ne ya faɗa gashi nan a Kaduna Abuja al'arshin Allah fa al'arshi sau na ka bace ta Qur'ani ko sau ɗaya ba mu ci kabarin manzala a Qur'ani ba in kuma akwai aka ko sau ɗaya kabarin manzala ba mu ta Qur'ani ba amma al'arshi zul arshil majid ar-rahman al Sawa, stawa ga sunan ayoyi da yawa al'arshin Allah hadisai ma kaca kaca amma suka ce kabarin manzo Allah ya fi al'arshi ai yan bid'a kaga to ka tobarar su kaga ka tobarar yan bid'a wala kare ba zai ci ba wani ma ce ya fi kaba na ji shi yace kabarin manzo Allah ya fi kaba amma kaba a Qur'ani bai ambace ta ba inna awwala baitin wudi'a lin-nasi zai bi bakkata barakan fi aina ma tuwallu fasamma wajhullah can shatarar masjidil harami duk ayi ga sunan da yawa suka ambaci dakin kaba suka ce wai kabarin manzo Allah ya fi kaba ma ina ka samu wannan aya ina ka samu wannan hadisi kai wato yasa to Allah ya bamu lada sama da mutanen Makka na yanzu malaman Makka Ta san abin da yasa nake bada wala irin wannan abin da muke fuskanta da yan bidiya na, su ba irin wannan aure ba ka ji irin wannan maganganu ba maganu na bacin ran nan su ba su jin su don ba da abarka ma kai a Makka da Madina ba irin wannan ba kai sa ba wannan iskanci din magana da ba ta da hujja wala ba kai saka ta Makka da Madina ba kai a jita gwamnati ji amma munan kowa ya ci miyar kukarsa ya sha gwatansa ya sha kununsa sai ya je shirgo magana da babu Qur'ani babu hadisi ku ta karaya kuma jahilai su bi shi su yada shi mara wallahi shirin amma Allah yana wannan magana ba za ka ji shi a Makka da Madina ba duk bid'a mutum bai sai faɗa ba yanzu zai sha takwabi amma mu nan ko dan karma ce ta ridda wallahi wasu karman karma na kafirci a nan fa wannan bid'a Kano yace duk wanda yace annabi bai san gaibu ba yace uwarsa ce bata san gaibu ba ko ba zagi yayi ba in ka bi wannan zagi wa zaga wallahi ya zagi Allah ya zagi manzon Allah kuma yana nan a Kano yana zaman sunan alkarmawi nace muku dan ajina ne wani daƙiƙi sai da aka masa demotion repeating lokacin muna nan Shi ne, Allah muna bayar da wasu ne yanzu rana masa romaninta wai wanda ya ce annabi bai san gaibu ba uwas eh, da ya zagi qul la alamu man fissa samawati wal ardi gaiba illa Allah ba Allah ya faɗa ba qul law kuntu a'lamu al gaiba lastakasartu min al khair wa ma massani as-su dukkan ayoyi nan. amma yi zagi kuma yan wasu yan bidiya ba wanda ya kwabe shi ko ya masa gyara ya ce kai Allah ne bai ce ba wanda ya san gaibu sai shi manzala ne fa shi da kansa yace bai san gaibu ba ga abubuwa hadisa ta faru a gidansa wanda ya nuna bai san gaibu ba aka yi wa matarsa kasafi ya dinga roƙon ta san ta yi ta nemi Allah gafara ko da gafara sai da Allah sauka da ya sauka da Qur'ani ya barantar da ita abun wuyanta ya fadi raƙumi ya danne Manzara tura sabai aji a nema sai da aka aka daga raƙumin aka samu duk duk bai sani ba Eh? ga karan da yake cikin ɗakinsa sun yi alkawari da mala'ika jibril da zai zo ziyarce shi mala'ika jibril ya saba lokacin bai zo ba da ya dawo sai manzo ce masa me yasa ka zo ya ce na zo ban shiga saboda mu mala'iku ba ma shiga gidan da yake da kare ko da eh, hoto aka ja ka duba karkashin gadon manzo sai ga dan kuiko ya zo ya shiga manzo bai ma san da shi a karkashin gadon sa aka fitar da shi shine mala'ika jibril ya shiga amma duk wannan yan bidar cewa wanda ya ce manzo bai san gai ba su zage shi har su zage shi shi ya ya wani ce ya Allah bai da tausayi haka ya fada haka ya fada har yanzu bai hayo bai janye ba kuma yan bidan yan wansa ba wanda ba wanda ya ja masa kunni faton da ya bayar faton da ya bayar ce mace in tana da ciki an sake ta sakin bai yi ba zina ake yi ya janye ai bai janye mashi ya zo ya bashi uzuri na je wani arsalawa ya bashi uzuri eh, ya bashi uzuri ya bashi uzuri eh, aka bashi uzuri wallahi malam wallahi kaga malam malamin daga zamfara dinne wallahi magansa da ya fara haka ne wallahi sharri yanzu masu kiran kansu ahlus sunna su suke kunce mana gindi wallahi su ne wallahi su suke kunce mana gindi wallahi waɗansu malaman <coughs> wanda suke kiran sunna wallahi da za su yi shiru ma mu da mun samu rahama su bar mu mu karantar da tauhidin da sunna su bar mu da yan bid'an yafi to amma tsoma bakin sunna suke wallahi musiba ce dan wani lokacin da maganan waɗanda suke idda suke sunna suke ɗaukowa suke kafa mana hujjar ce ai ga wani ahlus ma ya ce kaza ko ba ka bane ce ai ga wani ahlus ma ai ka kare na ahlus dan uwan ka ahlus ma gashi ga abin da ya faɗa to kaga ya zaka yi an dauki gatari ana saran bishiya da shi kota na sare kota kaga sharan da suke wani ke yasa yanzu mu addu'an da muke cewa da mu da su mai gaskiya Allah daukake shi mai kare Allah don kofar da shi mu addu'a da muke taiki yi su wani na hada su da yan majan da yan waye duka kawai tunda abin ya kai ina ko ma waye Allah san mai gaskiya ai Allah san mai gaskiya Allah ya kun fitina ne na'am an tambayar kuma game da haddi da yake cewa idan mutum musulmi namiji ya kashe mace musulma da gangan wai me hukuncin sa shi za kashe shi ne A yadda malaman musulunci majalisar suna tafiya cewa ba a kashe namiji da mace amma ya abu hanifa yana da ra'ayin cewa idan mutum ya kashe mace da gangan shi ma za a kashe shi yawa da qur'ani ce nafsu bin nafsi in mutum ya kashe rai a kashe to ita ma mace rai ne yawa wannan shi ne na to sai to bismillah alaikum salam muna jinka ku takaita saboda lokaci takwas da rabi za mu tashi na waye number 1 kaji har ya waye suna ko <laughs> number one citizen yake nufi number one citizen to ai number one citizen shugaban kasa ne na'am eh, eh, kun gane? kun gane? gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne wallahi ba wannan ba jawabi ne wa mai kyau ba tun eh, shi ma shi ma ya hada kai tunda kaga yakan hada da yan dariƙa da yan izala a yi mitin har gargajiya kuma aka tashi ko a dan bashi nasa dan dauki din to ya kamata ya hada su dawo wuri guda gaskiya ne ya hada kansu ya yi aiki wa musulunci kowa ya bi kowa sallah kowa ya je masallacin kowa sallah dan su ji daɗin raba kuɗin gaskiya ne kai mijin hajiya kana da fasaha ba mijin hajiya kenan kana da fasaha gaskiya ne na tuna magana wani malami daga Sokoto shekarun baya da yayi ce duk jihohin da ka je gwamnan garin shine shugaban addini kun san dalilinsa Ya ce zai iya hada su da 'yan ɗariƙu da 'yan izara, da 'yan kowaye. har da kirista zai iya haɗa su kuma kowa zai je ya ce amma sai in an tashi ne an kowa an bai ɗan kowa ɗan kasafinsa to nan ne kuma nan ne kuma ƙungiyoyi suke fitowa wannan ƙungiya daban wannan kungiya amma lokacin ana gaban gwamna maja eh, a ci tare a sha tare eh, eh, mm. Mm. har ma wata kalma kuntuna tuna kalmar da ya ne izalatu wata izalatul faqari ko iqamatin naira a sakkwace yake aka yi <laughs> ba mu muka faɗa ba shi ya faɗa Allah ya zawaga eh na'am wa alaikum assalam eh eh wanda ya ce Allah bai da tausayi a'udhu billahi daga turai dadaism banu isra'ila eh eh eh

to Allah sawwaka kun ji dadaism kun san hitila ba wanda ya kashe yahudawa irinsa to yahudawa suna ganin cewa Allah bai da tausayi Allah ya sawwaka wai da Allah na tausayi da bai baiwa hitila dama ya kashe wannan adadi mai yawa na yahudawa ba Allah ya sawwaka su yahudawa su kuma makircin da suka yi tun daga zamanin annabi Musa har zuwa yanzu mutane suka sarwanta sakamakon makircin su su yahudawa ka san adadin su yaƙe su suka dinga tayarwa karanta suratul baqara ma wani alƙawara da aka yi da su ce ma mene wala taqtul mene la taqtuluna anfusakum wala tukhrijuna min anfusakum min diyarikum ga sunan ayoyi da yawa Allah na bayani cewa kar ku kashe kawunan ku kar ku fita karkon daga gidaje amma suka dinga yi su kashe wannan su kori wannan su kashe wannan har Qur'ani ya bada hikaya abin da Yahuda suka yi wala kai Yahuda barna suke abin kasa yana da yawa wa taqtuluna menene a ba wannan ba dai ce wa juna fariqan min diyarihim Eh, eh? ina ina alarama yake ne ka ne a gadan suratul baqara inda Allah ya kawo wajen ayoyi wajen Allah ya rikawar cewa karku wala da jama'a karku zo da jininku eh wala tukrujuna anfusakum min da yaro karku fitar da kanku daga gidajen karku fitar da menene kawunanku daga gidajen ku summa qarartum wa antum tashadu suka suka yi alƙawari suka komai cewa ba su yi amma daga baya fa ha antum haula'i taqtuluna menene anfusakum wa tukhrijuna fariqan min diyar duk gashi nan duk alƙawarin da suka saba wannan su kashe wannan su kori wannan barnan yahuda kuma abu ne har a fidar cewa Allah bai da tausayi ai Allah mai tausayi ne su ne ba su da tausayi yau duk fitan da ake a duniya yanzu to yanzu ba mai suke a Palestine yanzu yanzu maganar dubu nawa suka kashe su a lokaci guda cikin makonni kawai sama da dubu ishirin banda wasu ke kashewa fa akai akai daga lokaci lokaci a harbe fa falastiniya a harbe ba har jariri ba su bari ba har jariri ai Allah ba to nan to a yaƙi na duniya na biyu hitler ɗin. sun yi eh. bai kai rasha ba mutanen rasha miliyan ishirin. to kun ji a yakin duniya biyu mutanen Rasha ba a magana sai Yahuda to ai Yahuda saboda suna daurin gindi ne to ai kababen watsa labarai na duniya ne nasu ne bankuna na duniya na riba nasu ne komai ne Yahudawa ne sai su abin da suke so ake yadawa amma mutane da kashe a Rasha yafi wanda kashe mai Yahuda yafi a Rasha kawai banda kashe a Faransa banda Ingila da Jamus da komai har Afirka mutane wai yan Afirka aka je ba su dawo ba amma duk wannan ba magana na Yahuda ake wanda kashe saboda su ne yan gatan duniya Allah sauwaka malam bismillah hmm. amin amin taron wazin eh ranan ka kare yaƙini cewa da'awa na kan gaskiya ake kai ga kama malamai ka je wurin wato kai ma ɗan ganau jiyau ne eh, ganau ne ba jiyau ba yadda ka ga malamai duniya tana gudu suna binta Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar to Allah taimake mu ba a eh, eh. bayan dariƙa ba ‘yan maja ba bayan ƙungiya ba in mutane annabi no da su dawo da adawa da samudawa insha Allah eh, mu ma haka muke tsammani mu ma haka muke tsammani wallahi ni ma ne wata yaqini na wallahi ni ma tunanin da nake kenan wallahi ni ma na san ba ƴan maja ba ba ƴan dariga ba ƴan shiya ba wallahi mutanen farko su dawo ba za su yi faɗa da wannan da'awan ba saboda wa mai kare ta kai waɗansu ma da suke faɗa daga waje ba san tarihin ta bane wallahi da sun san tarihin da'awan nan da ba su halar da kansu ba su zuba mata idanu kawai su bar Allah da shi ya san me ake yi amma ina so sani duk wani makicin da su yi a baya an yi shi a da an yi shi fiye ma da shi ma su yanzu yanzu ne da aure take kai musu wasan me aka yi a baya ba wasan me aka yi a bauchi ba amma duk wanda ya kai yau kai shekara arba'in ya san da wani sama shekara ta ya san me ya faru ya sani wannan masallacin me ya haifar da shi sharri ko ba gaba ne kai yanzu masallacin da muke gina wanda ya fi wannan faɗi me ya haifar da shi sharri duk sai an yi shari sai Allah ya mai da shi mai kenan alheri ya haka ne kange wannan awa ta waso duk duniya da aboci ne ma ka hana ta kai ba a so ma ta bar dutsen tashin ba kar ma ta je wasu anguwanni ta yanzu maganar bauchi ake maganar najeriya ake amma dan adam bai koyan darasi adam bai koyan darasi shi bai darasi wani sun mutu na ta faɗa da awon kuma da'awan sun mutu sun batta ko ba ka bane sai ta je inda Allah yake so ta je duk hasada mutum sai ta je mu dai roƙon da muke Allah ya ba mu ikhlasi ya sa mu yi domin sa kawai in mun yi domin sa Allah dai ya islamar da duk wani sharrin sai ya zama wa kafa Allahul mu'minina alqital Allah ya saka kamala Allah ya biya Allah ya biya to taya bismillah muna jin ka yi sosai kuwa nawa ne ake nan yan gargajiya sun zo na yan ɗarika ɗin sun dawo na yan yi zalar jasun duk ga suna duk muna tare kuma ba mai kyaman kowa to me raba kan jama'a me raba kan jama'a na ce maka ba ya shiga wani fanni ne wanda ba nasa ba ɗora shi aka yi a wala ɗora shi aka yi wallahi talla ɗora shi aka yi kuma malamai ne suke ɗora shi ci ai wannan raba kan jama'a yake ai kaza ne ai kaza ne ai kaza ne ai kaza ne kai ko saka muku wata magana albani ne yanzu ku ji ne yayi mu rufe da ita ba zan saka muku magana albani Allah ya sada tana nan kunnatu wallahi ma albani ya abin da albani yake cewa ko kai waye sai an ce kana raba kan jama'an an zage ka yace yan siyasa da su faɗa malamai da su faɗa yan gari da su faɗa kowa ma zai faɗa wallahi da zuwa ne turo min ce Allah ji kan albani wallahi shi ma haka ne eh rightly eh na kashe wayan ne saboda kar wani ya bugo yawa to kawo to shikenan kawo kawo gashi nan tunda ka bude naka din eh daga barko haka qur'ani ya sauka ce ana ce ana sai dai ba za ka fassara daidai malamai sai sun ce ana zagin su bari ku je da kowane nau'i na mutane sai dai ba za ka fassara daidai ba. malamai sai sun ce ana zagin su yan siyasa sai sun ce ma'aikatan gwamnati sai sun ce almajirai sai kowa ya yi korafi haka ƙur'ani ya sauka amma shi ƙur'ani bai zo don ya zagi ba bai faɗa don ya ci mutunci ba ya yi maka gyara kayan ka ne yanzu kai da ka ji matsayin malamai miyagu da ba sa aiki da karatu an yi wa'azi a kansu qur'ani da hadisi ne a kanka a yanzu kana malami sai ka gyara sai ka ce an zage ka kai dan siyasa da ka ji an yi wa'azi akan zalunci alhamdulillah a iya yar takaitacciyar rayuwar mu a cikin fagen da'awa ba ma mamaki wane yana zuwa wurin karatu bayan kwana biyu ya daina zuwa ba ma mamaki in san me yiwa an ballo mishi nashi an ji ko ya makara a ya makara Allah ya makara Allah ya makara ya makara to ba mu sani ba to a to gaskiya ne yawa a kwanakin baya da waɗannan yan zalunci suka ji suka kara ba cewa ya dai magana da gwamnan Bauchi ba ai kai ba ce da sarki ya je ka tana ran sallah yace za mu nemi shawaran sallah bikin sallah yace za mu nemi shawaran alƙalai ba za mu bar shi ba to aji neman shawarar ƙarar shi biyo bayan kama ne ko gane wani shi duk abin da ya furta tukuna Allah kan masu bakin su ya furta suke saka shi to dai mun mu dogara ga Allah duk abin da kai ka je ka yi fakiduni jami'an sun mala tanzuro in kana duk wani makirci ka je ka yi awwa na'am mala abdullahi gaskiya ne gaskiya ne eh na'am ah, muna yi eh. wani a Ah, to ai malam sagiru to ai so suna idda su alis sunna ne a zamanin manzon Allah munafukai ba suna idda su musulmi bane to ai da haka suka samu dama suka cutar da manzon Allah ko ba shi bane har aka saukar da suratul munafiki? Hmm? haka ne wallahi akwai waɗanda suna ikirarin sunna wallahi sunna suke cutarwa da wallahi su ne da yawa suna nan da yawa domin duk wanda ya haɗa kai da ɗan bidi'a a rusa sunna in yace yana sunna wallahi ƙarya yake kuma cin amana ne ni ka rasa ma malamin suna me dai samu a wajen malamin bid'a me da ka samu shi kansa ma me ya samu lalacewa kawai ba tsuntsu ba tarko ka bi bacacce Allah ka to ta mu shikenan da to ka zama na karshe da me sallah ta yawa eh me tambayar eh je kare eh, eh. ta ai ba za su gyara masa ba ai ba za su a kai kake maganar salammu ai wannan mai sauki ne bai je gurin yana take wandonsa ba su gyara masa masu ce ranka ya daɗe ba take wando ko wuta ne da je gemu sa dake aske wasu gyara masa wazi mana haɗuwa ce ba ta Allah ba ce ba ba haɗuwa ce wadda ta tsaye kowa da interest ɗinsa gidauniya ce kowa da kowa da kowa gidauniya ce na gefe da gefe su ba ya ƙara sa mata shi ya musu ginin mu Allah gina mana gida aljanna mu ba mu san ginin nasu ya je wai Allah gina mana gida aljanna ba shi kenan bane mun gode Allah mu ba da zai zai rude mu da da gini an wuce wannan gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne kada da araba ne gini kuma mai gini a ciki gini sai dai gina kabari kuma sai kabari a riba da eh. subhanaka